zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi eh so in ya kama zuciya to sai ya kama ruyi ashe akwai alaka zuciya da ruhi rabuwa da zafi soyayya so yake ɗawainiya sai gigi ta rayuwa damuwa ta yi ta karuwa shin me ke faruwa me zai waroyi garkuwa zuciya ta bar yin damuwa ah. zuciya da ruyi zuciya da ruyi zuciya da ruyi shi me ke faruwa me ke sanya damuwa me ke eh, abdul ka yi a kan magana inda kawo wa magana ta mu na fahimta baburi na barin bata maka akan maganar maryam ne in ka je gurin ta ba abin da za ta haddasa masu ɓacin rai akan ta abdul me kake a nan baka san abin da ke faruwa a gari ba ne kabir me ke faruwa a cikin gari na ka shigo cikin wani ne me ke faruwa kana so ka ce mun baka sani ba to Allah ya ma Maryam ɗinka rasuwa mene Maryam ɗinka dai Allah ya mata rasuwa ban ji me kace ba Allah ya ma Maryam rasuwa kariya kake ya kace ka gyara maganganun kamar yamma ta mutu ba kuma ba za ta mutu yanzu ba <laughs> da a ce mara ta mutu ba za ka ganga nan ba ƙarya ne wallahi ƙarya ne zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi so in ya kama zuciya to sai ya kama ruyi ashe akwai alaka zuciya da ruyi rabuwa da za kawo na take ban gane ina maryam maryam Allah ya mata rasuwa ƙarya kace ƙarya ne kar ka ƙara cewa ta mutu maryam bata mutu tana raye tana raye kuma mun da take tana ina dan Allah ku ga mun na maryam ina take yaya kake so ka kawo mana rudani a cikin addini ka manta da cewa dukkan mai rai mamaci ne ƙarya ne ban da maryam ban da maryam maryam ba za ta mutu dan tashe ta da ruhina tana ina ne da ruhina ta yi rai kai abdul kai tauraruwa ne mai wutsiya ka raba mana farin cikin mu maryam ta sha guba saboda kai ta mutu don haka ka fita daga harkar mu ka ta mama ina jin kunyanki kar ki kara cewa maryam ta mutu bata mutu ba tana raye zan tashe ta da na tana na zan je gurin ta ka rabu zan je gurin maryam tabbas tana nan a nan kamar yadda zuciyarka ta gaya maka kan ga wata ne ba ma so ka ji saboda kai ba maharaminta ta bane kawo don Allah ka bar shi ya je ya ganta idan ya je ya ga tabbas ta rasu dole sai haƙura. Don Allah, sun ce, kai ba za ka je kan gawar ta ba ƙarya kace sai na ji. sai na je gumari ah! dole sai na je zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi bashi bashi muka. yale shi muka ga budowansa yale shi eh so in ya kama zuwa zuciya to sai ya kama ruyi ashe akwai alaka zuciya kin ga Maryam ke ta cikin alƙawari kika ce mu tafiya mu tafiya ce mai dogon zango dan Allah ka shi ka tsaye mu tafiya ba tare da mun cika gurin ba tashi Maryam ki tashi da kan ba za ta tashi ba dan a yanzu haka ta baya tare da ita ka kyale ta ai mata wanka a kai ta makwancinta haba umma za ta tashi mutuwa ta yi baka na ga maku? za ta tashi da ruhi ɗaya muke amfani tun da kowa ina motsi to ita ma bata mutu ba idan ko har ta mutu ni ba za ku ga ina motsi ba dan Allah Maryam ki tashi sai ki tabbatar da gaskiya kar ki bari su birne ki da ranki idan kika bari suka birne ki to duk wani motsi ya nima tsayawa zai yi ba zan iya moran kaina ba balantana in wani dan Allah Maryam tashi ki tashi zuciya da ruri <laughs> tabbas har yanzu ina motsi ko kawo ina motsi ina motsi kawo me ke <laughs> kawo da rayuwa soyayya sauran numfashi a jikina har yanzu ina motsi in dai har da gaske ina rayu to ita ba ta mutu ba idan ko haka na to in tabbatar cewa ta mutu to sai in ma ya daina motsi kawo da ruhi ɗaya muke rayuwa zan tashi ta ka tsaya ka gani zan tashi ta maryam ruhi na gare ki tashi maryam ki tashi ta tashi kawo ta tashi kawo maryam maryam ki tabbatar masa ka gani ko ka gani ko ina gina maka da ruhi ɗaya muke amfani maryam mama kin gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku zo ka taso ku taso ku taso mu ɗaya ne ina gina kin gani ko bari tashi na ga ku zo da Allah zo da Allah taso da Allah zo da Allah tunda Allah ya rufa asiri an ceto rayuwarta ya zama dole mu bata taro wanda take so kai gaskiya hajiya lamarin yaran nan ya bani mamaki yanzu akan soyayya kawai suke so su halakar da rayuwarsu zamani kenan da wauta to yanzu abin da ya kamata mu yi shine zan je wajen manyan mu haɗu sai a magana ta manya da manya a yi abin nan haka dai shi ya fi cancanta saboda in ba a yi haka ba ba a san gaba abin da zai sake faruwa ba amma ina so ki sani hajiya ba a sa raina za a yi wannan al'amari ba saboda ba na so mu haɗa zuri'a da wa'annan mutanen saboda ba mutanen kirki ba ne to ya muka iya haka kaddarar ta mu take sai dai mai haƙuri kin so ki cutar da ni domin da ki mutu ta rayuwa ta shiga cikin garari me yasa kika kokarin raba kanki da rayuwar da ke kada ke amfana ta ba nisantar gagare ne wani babban lamari ne ke jigatar da zuciyata shin ka san halin matsin da na shiga da takura a lokacin da kace ka rabu da ni zan iya jura duk wata asara a duniya zan iya ɗaukan duk wata ƙaddara a rayuwa amma ba zan iya jura rashin ka ba abdul shi yasa da kace ka haƙura da ni na ga har kawai na kashe kaina na huta ki daina zubar da hawayenki rabin raina kasancewa mu a raye cikin ruhi guda ya sa mu buga sa'i guda ni da ki mun kasance ruhi guda gangan jiki biyu farin cikinki shine farin ciki na ina son ki matuƙa a cikin zuciyata ki ma kin san haka kyakkyawar zuciya tana rayuwa ne a ƙarƙashin inuwar aminci da amincewa zuciyar da aka cuɗanya ta da tsarkakekiyar soyayya tana samar da ingantacciyar lafiya a ingantaccen jikin mamallakinta shauƙinta yakan bi sassan jini da kuma ruwa domin ci gaba da inganta rayuwa kalmar da tafi kowane kalma daɗi wajen faɗi da kuma sauraro ita ce kalmar so kalmar da tafi kowace dafi ita ce kalmar me yasa ka furta min ita abdul ki haƙuri kuskure aka samu afuwa na riga na daɗe da maka ita sai dai ina so kar ka sake furta min ita na miki alƙawari daga yau baki na ba zai ƙara furta kalmar ki akan ki ba insha Allah zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi to me abun farin ciki da wannan labarin kai sani labarin auren nawa ne baka farin ciki da shi ba farin ciki ne ba na yi da magana aurenka ba auren ka ne da Maryam bana so don bana marhaban da shigowar ta cikin wannan gida Sani Maryam fa tana kaunar ka kuma ni ma tana kauna ta mutum ne kirki ce kasancewanta a gidan nan ba karamin alkhari ba ce sannan kuma rahama ce ga rayuwar mu ya eh, rahama ce ga rayuwarka amma ban da ni babu wani abu da zai shigo tsakanina da ita domin bana ta. kai sani mata da zan aura mai auren sunna mai zaman sunna da ita kake cewa baka kauna gaskiyar zuciyata na gaya maka yaya duk mutumin da zai sanadiyar rayuwar ka shiga cikin bakin ciki ba bana kaunarsa kowa ne shi domin ina kishinka kai ne farin ciki na farin cikinka shine na bakin cikinka shine bakin ciki na me amfanin rayuwa da macen da iyayenta ba sa kaunar ka ya ina hankalinka ya tafi me yasa idan ka zai rufe akan soyayya ƙarya iyayen maryam sun amince ne ku yi aure ba don allah ba sun yi haka ne don gudun kasu rasa rayuwar yasa a nan gaba sani ko da a ce abin da ka faɗa haka ne to ka sani fa ba laifin maryam bane sannan kuma maryam ta yi ƙoƙarin kashe kanta ne sabida ni laifi ne da na aure ta ya isa haka ya na fahimci duk abin da zan faɗa maka ba za ka fahimce ni ba ba za ka fahimce ni ba domin zuciyarka ta yi nisa akan maryam amma zan baka shawara ka zauna ka yi tunani akan wulakancin da zaka fuskanta a wajen iyayen Maryam bayan kun yi aure domin na saka dole sai ya faru zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi eh so in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi ashe akwai alaka zuciya da ruhi rabuwa da zafi cikin soyayya so da zuciya ta bar yin damuwa ah. zuciya zuciya zuciya ruyi zuciya da ruyi zuciya da ruyi zuciya da ruyi